This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya kuma an wani lafiya. abu Sharif ce tare da Sarfila lahashin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na daren yau Lahadi bakwai ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abda dauke da shirin kallabi shirin da kamar da hankali kan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata. To amma fa kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. watanni shida a yakin isra'ila da hamas firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana yau lahadi cewa ya kusa samun nasara yayin da ƙasar ta janye sojojinta da kudancin gaza a daidai lokacin da take ci gaba da kasancewa a wani wuri a gazan muna da mataki ɗaya da ya rage mu samu nasara in ji shiga majalisar ministocinsa ko da an ci gaba da tattaunawa tsagaita buɗe wuta a birnin alkahira Netanyahu ya alkawarin cewa ba za a tsagaita wuta ba ba tare da an dawo da waɗanda aka garkuwa da su ba. Hakan ba zai faru ba. Ana kyautar zaton Hamas na ci gaba da yin garkuwa da kusan mutane 100 a ramukan Gaza, daga cikin mutane 250 ko fiye da haka da ta kama a harin da ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200. ya zuwa tsakiyar watan fabrairu an kubutar da mutane 112 da aka yi garkuwa da su mafi yawancinsu a cikin tsagaita wuta na mako guda a watan nuwamba yayin da wasu 36 ake kyauta zaton sun mutu ko kuma an kashe su a gaza tsawon watanni shida na yakin ma'aikatar lafiya ta gaza ƙarƙashin hamas ta ce farmakin da isra'ila ta kai ya kashe fiye da mutane dubu talatin da uku kashi biyu bisa uku na mata da yara rundunar sojin isra'ila ta ce adadin ya hada da dubban mayakan da ta kashe al'ummar kasar rwanda na bikin cika shekaru talatin da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane dubu takwas a hannun masu tsoron ra'ayi da gwamnati ke mara wa baya lamarin da ya ruguza karamar kasar da ke gabashin afirka da ke ci gaba da kokawa da irin wannan kisan kiyashi kasar rwanda ta samu sauye-sauye a cikin shekaru da suka gabata amma akwai tabo kuma akwai tambayoyi kan ko an samu sulhun na gasi ƙarƙashin dogon mulkin shugaba paul kagame ƙungiyarsa ta 'yan tawayen ta dakatar da kisan kiyashin kuma yana jan ragamar ƙasar tun shekarar 1994 kagame da ya sha yabawa da dawo da kwanciyar hankali amma wasu sun yi allah wadai da rashin haƙuri da yake da 'yan adawa zai jagoranci wasu tarukan tunawa da rana a yau Lahadi a Kigali babban birnin kasar. Masu halarta da kasashen waje sun hada da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shugaban Isra'ila Isaac Herzog. A ranar Talata ne idan Allah ya kai babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai za ta fitar da wasu hukunce-hukuncen da ba a taɓa ganin irinsu ba. A wasu raki guda uku kan alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe dangane da ɗumamar yanayi. hukuncin da ka iya tilasta gwamnatoci ɗaukar sabbin manufofin sauyin yanayi. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai wani ɓangare ce na Majalisar Turai mai mambobi 46 za ta yanke hukunci kan ko manufofin gwamnatin sauyin yanayi na keta yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta Turai wadda ta sa ido. Dukkan sharo'in uku da na zargin gwamnatocin ƙasashen Turai da rashin ɗaukar mataki ko kuma rashin isasshen matakan da suke ɗauka na yaƙi da ɗumamar yanayi a wata alama da ke nuna muhimmancin batun babban kotun echr ta ɗauki sharuɗin a matsayin masu fifiko wadda alkali goma sha bakwai za su iya kafa misali mai muhimmanci na doka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Lahadi sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen ta faɗa firaministan ƙasar China Li cewa ikon yin tattauna mai wuya ya sanya manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki akan daidaitaccen tushe a cikin shekarar ta gabata. Yayin da suka fara wani taro a birnin Beijing, Li ya amsa cewa wajibi ne ƙasashen biyu su mutunta juna kuma su kasance abokan juna ba abokan gaba ba. Ya ƙara da cewa an samu ci gaba mai ana yayin ziyarar ta Yellen. Yelin ta ce Washington da Beijing suna gudanar da gantaka mai sarƙaƙiya cikin gaskiya yayin da ta kawo ƙararta na yadda masana'antun ƙasar China ke wuce gona da iri ga shugabannin ƙasar China. Ambaliyar ruwa na karuwa a birane biyu na tsaunukan Ural na ƙasar Rasha a yau Lahadi bayan da kogi na uku mafi tsayi a Turai ya fashe ta cikin wani dam wanda ya mamaye gidaje akalla dubu shida tare da tilasta dabban mutane tserewa da dabbobinsa kawai da wasu 'yan kaddarori. yankunan rasha da ke tsaunukan ural da siberia tare da wasu sassan kasar kazakhstan da ke makwabtaka da su sun fuskanci ambaliyar ruwa a cikin 'yan kwanakin nan kogin ural wanda ke tasowa a cikin tsaunukan ural kuma ya shiga cikin tekun caspian ya ƙara cika tsawon mitoci masu yawa a cikin sa'o'i kaɗan a ranar juma'a saboda ƙaruwar ruwa ya fashe a wani dam a birnin ox mai nisan kilomita 1800 gabas da moscow sama da mutane dubu hudu ne aka kwashe a ox yayin da ambaliya ta mamaye yankunan birnin mai mutane dubu biyu da talatin. hotunan da ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta wallafa sun nuna yadda mutane ke yawo cikin ruwa da ya kai musu tsawon wuya kuma sun ceto karnukan da suka makale da kuma tafiya kan titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye cikin kwale-kwale. sarfi hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla masu haro yanzu kuma lokaci yayi da zan baku da grace alheri abdu a cikin shirin kallabi babban amfanin da na ci na farko na yi mutunci da daraja tun da har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tafi da na yi magana an san wance ci karrama na ake yi banda waka wasan kwaikwayon kanshi karrama mu ake fi sabilillahi kenan an wani ya wuce wannan ai kenan babu shi kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mata ido gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul jituwa da mata da dama ke fuskanta tsakaninsu da dangin miji musamman kanne mata wani abu ne da ke ciwon ma'aurata tuwa a ƙwarya kuma ganin yadda matan ne ke takura wa 'yan uwansu mata har waɗansu lokuta su zama sanadin mutuwa aurensu ya sa ci gaba da haska fitila kan wannan batu da nufin neman mafita ya zama da muhimmanci za ku ji abin da 'yan fafutuka ke cewa a kan wannan lamari za mu kuma ɗora hirar da muka fara makon jiya da kallabinmu ta mako wata mace da ta naɗa rauna da dama kasance wata 'yan wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yar jarida uwar gida da kuma uwa ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da mu ta mako bari mu koma kan kalubale da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure inda waɗansu suke zama tamkar kishiyoyin ƙannan mijinsu har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aurensu ko da ko mazan nasu na ƙaunarsu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a don gida. a cikin zauren nama yau akwai rakiya sa'id wanda aka fi son da rukumayar da kuma hawa usman akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'anda musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama za ka da guya ko yaya dakunan suke ko da kwara biyu ne dakin sai ga wani ya takure wa matarsa zuma ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki shi kila hadda ya ta taho mm. kuma ta saba zama da miji mm. sai yau ba ta da miji ta dawo gida gidan dakuna eh, biyu ne na kwana mm. sai ya ce ita matar ta ta tarkata tarkata yar eh, uwarsa za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta a cikin na gida kamar kishiyoyi suka zama wannan da safe za ta fito wannan ita ma da safe za ta fito wani lokaci ya ga har cefane ne yake yi an rabawa juna shin a naki tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin gaskiya ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai eh. kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a ɗauki bazawara zai ɗauki bazawara ya je ya dauki ya ɗauka dan tana kanwashi ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kan shi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum har shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki za ta fito ta taya ta da aikace aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwa miji ta zo ta takura maka ba ka da wadatan da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba sosai ma ya kashe aure sosai yana ba da gudunmawa wurin rabuwan aure kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma matsala aure take nan daga ta sosai da yawa kannan miji sun sha koran mata gayyansa a gida because kannan miji da yawa kes ne a cikin gida saboda kin ga dai mu especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne sun manyanta wannan kanwa mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan tana kira su tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafar ta tafi sannan shi kuma a ƙarƙashin iyayen shi yake namiji to irin wannan zama da kannan mijin Su yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwan miji ta naɗa za ta je ta ga fesa wa mahaifiyarta ne ba lalle ba ne mahaifinta tun da namiji ne ba ta ga takura eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko mm. daga nan shi kuma zai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zarar da aka ce ka fara sarkin fara samun matsala da sarkakki akwai matsala mm. saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ma maganar ta ba da zaran kiyayyen ki ya dara cikin zuciyar shi ke fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala sosai komai zai iya faruwa ko dai ke bar gidan ko kuma ki zauna babu daɗi a cikin gidan ya zama namijin ki shi kadai ke kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu daɗi aure a ce baka shiri da dangin miji ba da daɗi because ba zai canja yan uwan shi ba hmm. ke kuma matar shi ce to babu daɗi balle shi wannan zamantakewan ma kamar a baya iyayenmu da kakanninmu ya ɗau asali sun saba za a auro ki kamar yadda aka fara daga farkon shirin nan za a aje ki maybe tsakanin ki da ɗakin mahaifiyar mijinki ma bai fi dan taku bane ko kuma wata katanga ne kadan alhamdulillah eh, gida na family eh. wuri wuri dakuna dakuna eh. duka family ne to iyayen mu su already an riga an build rayuwar su an gina rayuwar su eh eh mm. akan wannan zamantakewa suna tare sun saba da juna da dadi da ba dadi akwai kawaici a zamanin baya amma yanzu babu kawaici kanwar mm. miji mo especially ma in ta yi aure ta zauna a gidanta to idan ta shigo gidanki fa kaka gida take zuwa taimaki. Wata mulkin da take yi. Ai yi mulkin da za ta yi a gidanki tana takama gidan wancan ne ba za ta yi a gidanta ba alhamdulillah ke kuma a matsayin ki na magidanciya mai gida ce ke kuma kina ganin wannan gida gidan ki da za a yi a cikin shi kamar sai ya kamata ma wani lokaci a tuntube ki kamar yadda muke magana ba ai in kanwar kici za ta yi abu za ta ce miki yaya in antini me zan yi wato ba kai sai ko za sai yanke abin da mata ta ba to amma irin wannan mm. sai ya zama kamar mulkin mulakawu wannan abu na dan uwa na ne isa ni nuna isa eh ai dan uwa na ne ya kawo zan yi amfani da shi a mm. lokacin da na ga dama kuma koda ba dan uwan ne wala koda ba shi ka bata sarrafin asirin da ake yi tare da juna ba mm. tsakanin mata da miji komai na dan uwanta ne mi kawai na dan uwanta ne wani canji na rayuwa dan jin daɗi da kike yi ko wani abu da kike gani maybe akwai ke ma eh, effort me ake ce mushi ne kokari kokarin ki yawa da kike yi dan a zauna lafiya lafiya a cikin gidan kuma wanda da a baya duk ba mai ji ba wanda ya san yadda kike zo da mijinki amma ita in ta zo tana ganin ai komi da ke faruwa fa yayana ne komai da ke faruwa a gidan na to ina da damar in baje in yadda na ga dama a gidana kamar yadda muka sani mu mata ne wallahi da yadda kika bar gidan iyayenki kika tafi kina gidan mijinki kin saba da wata rayuwa ta kamar ni ma ina mulki ne wato kana da yanci kana da yanci mm. alhamdulillah to in ya kasance an sake ki kin dawo gida ko wani abu da sauransu kikan so ki yi wannan mulkin to in ba a gidan iyayenki ba kin zo gidan wanki za ki ci gaba ne a sake kuma gashi babu kwaba tun da babu fuskan manya alhamdulillahi eh. babu kwaba ba mm. fuskan manya da sauransu kuma wasu dai ba su da tunanin amma akwai few cases da ake samu wasu suna da tunani Wato a wa'ansu lokuta wasu suna da tunani suna tunanin gaba yo in ni ce nake position din wanci wasu ma har in kina da matsala da mijin naki da sunansu su kan kokarin a hada auren ya zauna cikin wanda ita da matan uwa sai ita da matan a kulle ta zama kamar yatta wala kamar yatta mm, ki kasa gane cewa wannan ai matar wace kuma mm. wannan kanwar eh, miji ne ko wani abu da sauran sai kiga ana komi tare tana ba ta shawarwari yadda ya kamata ke in matsala take da shi ma tana iya nemo ta sosai kamar ni da matan uwa sosai tare muke haduwa ni nake mata akwai matar yayana ni kai ina mutane ba su sani ba dan zata ake ma dakin mu da ita wallahi saboda akwai yanayin kama haka da sauransu mm. in ba waɗanda suka sani ba daga baya in mun yi hoto ana zata duk cikin yan uwana ne to haka ake zaune lafiya irin da sauransu mu wallahi ba musamman halin da suke ciki ba in ba ita ta so ta faɗi abin da ake ciki a ce akwai damuwa ko wani abu kuma dai alhamdulillah kin san karatu na zamani da ilimin kuma muhammadiya yana buɗe mana ido ya kamata a ce mu ma yanzu mata duk ma mun gyara in wanki ya auro mata ko kaniki ne ya auro da Allah a yi kokari yadda za a yi zamantakewar wannan tekarku ta yi kyau to a duk wannan maganganun da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala sosai ana kuma samun ana samun matsalolin bangarorin suka kawo mutuwa a wuri eh, eh. bangarorin su dangin mutum miji wato kannan miji eh, da ita miji ko kuma bangaren mata hmm. ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanda take so sosai misali wanda eh, yake kawo matsala zuciya ke to a hmm. duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da za mu samu ba su shawarar a kai ko kuma su matan da abin ya shafa mm. akwai abin da za mu gaya masu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu gaskiya mafi akasari matsala an fi samun takamun mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki ɗauka cewa waɗannan yan uwanki ne abin da zaki yi da kanwa ki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka ɗauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su buɗe babin zaman lafiyar da kyautata mu juna dan in suka anshe ta biyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki kuma sannan dan wasu zai ji daɗi sannan dan wasu zai ji daɗi hmm. domin shi a wannan fa namiji akan saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ne saboda ba zai zaɓi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifiyar shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyon bayan yan uwan shi sai ya gwammaci ya rabu da matan nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke ko da ƙara ne yake kawowa gida a ai wance tayi kaza wance tayi kaza da sauransu ku zauna ku duba matsayin ku na mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawarar da za ku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embracing ɗinta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutum yana da san zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa ƙannanki in sun zo ki kyautata musu shi kuma ƙannansa ba za ki kyautata musu ba in ki kyautata ma 'yan uwanki ki mm. kyautata wa 'yan uwansa saboda ya ɗauko ki baki riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da daɗi Allah ya kawo mana mafita ke kin ka faɗa min ba za ki ya da ni ba ke ce kin ka faɗa min ba za ki rabo da ni ba mene zama na baya al'umma da iyayen gida za mu ji shawarinsu kan matakan shawo kan wannan matsala da ke ci kamar wutar daji. kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da hadiza gire kallabin mu ta mako wata mace da ta naɗa rauna da dama kasancewa ta 'yar wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yar jarida uwar gida da kuma uwa madam hadiza ta bayyana gudunmuwa da take badawa ga wasan kwaikwayo da kuma yadda suke hada wasannin ga kallabin mu ta mako basira ce allah ya bamu saboda adakin basira ce yanzu ne ma tahiya da ta yi tahiya a cikin 'yan shekarun wannan ha ake ɗaukan ku a ta yi a baku horo bisa kan shi wasan kwaikwayon wannan ga yadda ya kamata a yi shi na zamani ga yadda ya kamata a yi shi na zamani babu zancen horo kawai in muka zo muka zamna kuma shirin su suke yin shi manya ni mai rubutu ce a lokacin nan an mm. suka haɗi in rubuta an suka haɗi in an zo daɗa sai a zo a kira ku gaba ɗaya sai a ce to mace mai haƙuri wance ce mai haƙuri a cikin 'yan wasa mm. mijinki ne ga abin da zakku kawai ya rage ke da kanki ki tunani a matsayina na mace mai haƙuri a gidana me ya kamata in yi kai in mafaɗaci ne in wani mai wannan nema kowa da yanayin shi na rayuwa ake ba shi rolkin shi mm. haka nan ne a da to yanzu ana ba da horo fi sabilillah abu tun da ya zama na zamani mm. tun da ni kaina na samu horo shekara uku a tawa nake zuwa ina zuwa bisa kan wasan kwaikwayo amma ne yanzu takaitacce wanda bai huce minti goma sha biyar ba ishirin in yi yawa kamar irin talla yawa mm. yanzu gaskiya ana ba da horo bisa kan wasan kwaikwayo to malama hadiza tsawon wannan lokaci da kika yi mhm. baya ga wasan kwaikwayon biki koma yin wasu shirye-shirye ba haka a gidan rediyo muna yin shirye-shirye mm. mun yi zaman waye kai da sahi in an buɗe wa akwai wayar da kai da muke kuma akwai hilin barka da asuba sannan kuma akwai hilin uwar gida da mai gida wanda har inda ke magana ni da rakiya adamu muna yin shi wannan su ne wanda bayan wasan kwaikwayo kuma muke gabatar da su to bayan nan kamar a game da shirye-shirye na gidan rediyo kin samu wasu horo eh kam na samu horo tun da tamar miye horo na samu horo bisa kan shi kan shi radiyon menene mm. ka san menene radiyo kana aiki a cikin shi sannan sunan shi sannan kuma mun samu horo bisa kan tallace-tallace marketing hmm. ita ma an ba mu horo bisa kan shi sannan wannan horo da na gaya miki bisa kan wasan kwaikwayon kan shi shekara uku bayan wannan akwai wani horo shi ma da aka ba mu a matsayin mu na 'yan wasan kwaikwayo a matsayin mu na uwaye mata kamar a turanci da ake cewa jar evaluation de la femme hmm. shi ma kwana tara muka yi a muna yin shi an samu horo tabarkalla masha Allah fi sabilillahi to kamar wani irin amfani kika ce na wannan aiki na amfani kai na dukiyar ma alhamdulillah tun da an ma yara armi kuma a ana aikin ne sannan babban amfanin da na ci na farko na yi mutunci da daraja tunda har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tahi da na yi magana an san wance ci karrama na ake yi banda waka wasan kwaikwayon kan shi. karrama mu aiki fi sabilillahi kenan an wani ya wuce wannan aishi kenan babu shi kuma na yi mu'amala da mutane da yawa na samu abubuwa da yawa ta bangaren su a a tabarkalla masha Allah gaskiya to kamar su waɗannan waƙoƙi da kika rika rerawa a wasannin festival mhm. ke ce kike rubuta su ko kuma a rubuta miki ne ake ke rera Allahu akubar Allahu akubar Allahu akubar Allah mishi rahama Allah shi ganshi da rahama akwai wani malami a duniyar dama akwai madarasa a wani ƙauye yake gabascin tanit gamaram can yake da zama da iyali shi malam adda shi yake rubuto ta kamar kasida ta yanzu da ake yi eh, kamar haka ne yake juya ta ya maida ta waka sai ya bada rabbana ta waccan ta da muka yi wata hudu kunce da hawan shi aka kama nan da magaran ba mu taba zawa ba ga mu nan da yake dai ba a bincike na kirkin <laughs> wannan ita ba ta je ko ina ba eh. shi ya rubuta ta wannan ita kwa rabbana ta'ala da ke dan lakwal Allah ya mishi wata irin basira mm. ya rubuto ta ya kawo ya bada an mushi wani abu mai gabacin wanda yake daukowa ya taho da munan hmm. ba shi yake koya waka ba shi yake rubuta ta ba atta ne amma in ya taho sai ya ce shi ne mai rubuta ta sai ya samu labari sai ya ce to in dai sai na ji na koya waka ba ni ne amma ƙasa ta ce take ci gaba zan rubuta in bada wanda ya san zai iya koya ya koya ma 'yan matan da za su ji su rera hmm. ya aka yi na ta'ala ilyasu hamma allah shi kanshi shi ma darakta ne na un mm. shi ya koya mana rabbana ta'ala shi ma ba duka ba da ya fara koya mini ita kashi na farko kashi na biyu kashi na uku in ya koya sai ce mini sheki da kayyan kirka karantawa tamar kan in wannan kai ki nesa sai ya kai Ilyasu Hamu in mun zo mun zauna cewa yake a'a ni ba ni bane mai koyin ita ce mai koyin ku tarera ka ku amshi mata mm. wallahi tamar ni na galibin sauran wannan kashi sukan na ƙarshe wallahi ni na koya ma kaina hmm. wata sarauta Allah hmm. muka yi rabbana ta'ala kai alhamdulillah kamar za ki iya tuna yanzu kamar irin waƙoƙin da kika rera a wannan lokaci waƙa uku rakci ne uku rak hmm, rabbana ta'ala ya bismillah Allah babba zan fara da sunan Nijar zan fara da sunan Allah ta'ala mai nihi da cikawa da biyu ta uku ita ce na manci wallahi ita ce na manci ta uku mm. na manci ta uku rak ne ne wa mm. banda su bin sake da kika fara aikin radio kuma babu waka sai dai aikin gidan radio sai gidan radio mm. sai shi kawai wallahi to kamar eh, a matsayin ki na wadda kika gajiya kuma ga ki yau ya kike ganin harkar matasa da kin yi yayin zuwa festival festival kuma kamar haɗin kan matasa ne su cuɗanyu da juna su san juna a ƙara ƙulla mm. don zumunci da tsakanin matasa na talaberi da na agadasu da na talaberi da na difa da ina ne <laughs> wani tsari ne na marigayi sai na kunci gaskiya akwai bambanci a da a yanzu yadda kai ya waye al'adunmu na yanzu sai dai da muke mun ga alamomin magabatanmu suna so su maido al'adunmu namu na ƙasanmu mm. shine fatanmu Allah sa wannan abu ya tabbata amma al'adun yanzu mafi yawa na wasu ƙasashe ne muke aiki da su na mutane ne ake ɗauka ana yi saboda a da kin ga ba al'adu na gargajiya ne na da su ne za a zo a muku a kwatanta muku su kuma ku zo ku yi su kamar su bale mm. abubuwan da ne ake yi kuma a zo a yi raye-raye da waƙoƙi da komi a ciki kuma kai da kaɗan bale da ya hau ka san wannan al'ada ce ta wuri kaza kuma al'ada ce ta taushi kaza mm. kamar ko hulani ko bare-bari da sauransu mm. kuma bayan haka nan a haɗuwa da ake yi zumuncin na haɗuwan na da ba irin na yanzu ba ne mm. babu cin kai kuma akwai biyayya da ladabi a wurin magabatan da suka tare da ku saboda in aka kwashe ku aka tare da ku ba kusan kowa ba aka kai ku gari in kuka je kuka yi repetition kin kuka kare in kuka zo daukan ku ake akai ku kowane wuri inda ke da kwai bakin wannan yan gari kaza ne mu ma yan gari kaza ne ku zamna ku wuni anan a ci anan a sha anan kuma gobe haka da haka nan dankon zumunci yake karuwa kuma in ka gan shi a inda ka gan shi in ya dan taska ka ka duka kamar irin ne suka gaida shi to yanzu ba haka nan bane fi sabilillah yanzu akwai sauran aiki a wurin matasan haka hakanan mahal eh, an yi ta auren raki tsakanin kabilu daban-daban sosai an yi ta armammaki saboda a dalilin wa'annan abubuwan ko munan tanit mu 'yan matan da muka yi mu mu tara ne uku wallahi ɗaya a nan da magaranta samu mishi biyu kuma a tawa 'yan tawa suka arme su kuma har indiya suke magana ita ta da magarankin Allah mata cika amma na tawa har yanzu suna nan a gidajensu sun ma 'ya'ya arme da komi kuma dalilin festival kini na da magaran da aka haɗu. Mm. To masu iya magana suka ce albarkacin kaza a kadangare kan sha ruwan kasko kuma ginshikin dutse kowa ya karo da shi ka faɗi. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin sarfi lahashin da ya taya ni gabatar da shirin ya kwaranto labaran duniya. Sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.